ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu ga allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya kawo mu wannan yammaci na goma sha biyu ko? na goma sha biyu daga watan da ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyu, domin mu ci gaba da karatun da muka saba a cikin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na babban malaminmu Muhammad Fuad Abdulbaqi rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki muke fatan ya datar da mu wannan karatu ya nuna mana gaskiya ba mu ikon bi ya nuna mana bata ya ba mu ikon ƙauracewa da yardan allah za mu tashi a sabon babi babin da malam ya masa lakabi da cewa babu jawazi la'ani shaitani fi athna'is salah babu jawazi la'ani shaitani fi athna'is salah babin da yake nuna halalcin tsinewa shaidan amma kuma a cikin sallah halalcin tsinewa shaidan amma kuma a cikin sallah kaga kenan ya cire maka halalci ko rashin halalcin tsinewa shaidan a wajen sallah haka ne ko shi ka shaidan ko ka tsine masa ko baka tsine masa ba shi tsinanne ne ba a buƙatar tsinewarka muna fata an gane kuma shi musulmi harshen sa kullum ana son ya zanto abin alkhairi ne ke fitowa ba tsinuwa ba hadith ya inganta cikin sahih muslim hadithin abdullah ibn umar manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa laisal mu'minu بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي shi mumini ba mai yawan tsinuwa ba ne ba mai yawan sukan mutane ba ne ba mai yawan batsa ba ne ba mai yawan maganan banza ba ne ko batanci ba ne saboda haka harshenka abinda ake so kullum ya fito daga gare shi shine mai shine alkhairi kuma don ka rike tarbi kana Allahumma la'ani shaitan Allahumma la'ani shaitan kullum ka yi sau dubu kana da lada ka yi aikin banza ko ka tsine mishi ko baka tsine mishi ba shi tsinanne ne kai da ka kiyaye harshen ka ya zanto alkhairi ya fito daga bakinka to amma wannan babin yana nuna mana halalcin ka tsine masa kana cikin sallah musamman idan ya zo zai gurɓata maka sallarka kuma shi shaidan babu abin da yake bukata kamar lokacin da kike sallah ya zo ya ɓata maka sallarka ai mun sha karantawa a da cewa shi kullum ma babban target ɗinsa shine masallaci ana kiran sallah zai tsere ya gudu yana tusa an gama kiran sallah sai ya dawo ana tayar da ikama sai ya sake guduwa an shiga sallah sai ya sake dawa yana neman inda zai rariki ya shiga cikin zuciyarka ya bata maka imaninka sai ka tsaya za ka sallah sai ce ka tuna me kake da shi gobe da rana mai za ka yi wani alkawari kake da shi sha'anin kuɗin ka wa aike binka duk wannan sai ya dinka tuna maka kana cikin sallah to saboda haka aka ce ya halalta yi kokawa da shi ko ai gugurma da shi kana cikin sallah wannan kuma hannunka mai sanda ne tun da cewa shaidan yana harin imaninka kana cikin sallah to duk lokacin da ka yi kabbara za ka yi sallah to ka yi shirin gwagwarmayarka ka halarto cewa yanzu nan shaidan zai zo zai kawo da tunani na to shikenan karatun nan da za a yi hankali na yana wurin ana karatun kana bi kana tunaninsa can an jima in ya kai ka kasuwa ka ce a to ya zo kenan sai ka dawo alladhina idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun malam wannan shine ainihin jihadi fa ka yaƙi kanka ka yaƙi zuciyarka ka hana shaidan shigowa to wannan shine ainihin wato babban jihadi hadisi na farko a babu shine hadisin abu hurera radiyallahu ta'ala an malam yace an abi an abi radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo hadisan daga abu hurera abdulrahman ibn sahar addausi allah ya ƙara yadda gare shi shi ma karɓo daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama iya cewa ina ifritan min aljinni an samu wani ifiritu daga cikin aljanu a ifirit ala wasni fi'ilit shine idan aljanu ko idan aljani ko mutum ya kai makura matuka wajen makirci da munanawa mutane sai a ce masa ifiritu muna fata an gane ko kala ifiritun min to kaga a can ma'ai maka kaidi cewar ifiritu daga cikin aljanu sai ya ce ana cika bihe kabla an takuma bi makamik. minar jinni ya nuna cewa akwai ifiritu minal insi kenan akwai ifiritu cikin mutane kuma ifiritu mutum fa ya fi ifiritun aljanu yawa ka azaci kullum a cike ce maka aljanu aljanu kawai shi sai ka tsorata wallahi ifiritin mutum ya fi ifiritin aljani haɗari to Allah ya kare musu duka manzo Allah ne yake magana cewar inna ifiritan min aljinni lallai wani ifiritu daga cikin aljanu tafallata alayyal hata. tafallata alayya ay ta'arrada alayya baghtatan ya bijiro min bagatatan fuji'atan ba tare da zato ba tafallata fihi ma'anar baghta wal fuj'a wannan ifritin ina tsaye ina sallata kawai sai gashi ya bijiro min ba tare da wani tunani ba a wata riwaya arada li fi surati hirrin ifiritun ya bi min ne a cikin yanayin kulya yanayin magi an gane ko tunda hum na da tashakkuli fi ashkalin mukhtalifa in sun gada masu su juya mutum in sun gada masu juya kare ko abin nan da sauransu to wata riwayar ta nuna cewa ya zo ne cikin yanayin magi kuma sau da suka zo cikin yanayin magi akwai mutane da dama da suka sha ce kawo mana eh, bayani cewar yana zaune kawai ya kulle ɗakinsa mage ba mage a ɗakin kafin ya kulle ɗakinsa tsakar dare kawai sai ga bakin mage daga ƙarƙashin gadansa ya fito haka ba azkar a ɗakin kenan ba karatun ƙur'ani a riwayar imam muslim ya ce ja'a bi shihabin min narin li yaj'alahu fi wajhi ina cikin sallah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shaidanin wannan ifritu sai ya zo da garwashin wuta zai zuba mun a fuskata in ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hannunka mai sanda ne cewa babu wanda ya fi karfin shaydan idan annabin Allah wanda yake samun kiyayewar Allah yana cikin sallah yana munajati da Allah yana kurkusa da Allah amma a lokacin shaidan bai bashi ba zai zuba mai garwashin wuta a fuskarsa wannan riwaya ce ta muslim to har yake nan kowa ya shafa kan shi ruwa <laughs> batun aini ana ramba ne ina yawan karatun alkur'ani shaidan ba zai iya kusanta ta ba akwai wannan babu wannan manzala sallallahu alaihi shi aka saukar masa da alkur'ani mai girma in kana maganan aran ma shine gangaran na duniya baki daya amma kuma an tinkare shi ta saboda haka yana da kyau kullum mutum ya zanto yana shirye domin ya haƙan inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa kuma wallahi wannan yakin ba gaggautawa ne ba sassautawa ya ce tsakaninka da shaidan har sai duniya ta nade har sai ka mutu wallahi ba zai barka ba har kana dab da mutuwa wallahi ba zai barka duk yadda zai yi ya mayar da kai kabiri zai yi duk yadda zai yi ya mayar da kai dan bid'a zai yi duk yadda kai zai yi ya mayar da kai jahili zai yi duk yadda zai yi ya cutar da kai a gangan jikinka kai ta rashin lafiya ka mutu a haka zai yi ai mun taɓa karantawa a nan tasar imam ahmad imamu ahli sunna wanda aka ce hadisai kawai da ya haddace miliyan ɗaya hadisi dubu so dubu abu zuratun razi ya tambaye shi kam tahfazu min hadith ce ahfazu alfa alfi hadith a cikin mazhabobi baki daya babu mazhaba mai hadisai irin nasa kuma duk duniya an sani shi takalmi yake bayarwa aka ce aljadu kaza a guri kaza suna barna sai ce to ga takalmi na ku je ku ce mishi imam ahmad ya ce ka fita an baka fita ba da wannan takalmin za a dake ka kuma a guje zai fita ya tafi saboda imani ya ishe shi amma duk da haka shaidan bai bar shi ba dan shi abdullahi yake bada labari cewa ya zo rasuwa ya shiga cikin magagin mutuwa har ma ana ganin ya suma Ɗan shi yana tare da shi yana cewa ya abaci ya kai babana kun la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah don ya cika da kalmatu shahada shi kuma abin yana cewa la la kun la ilaha illallah la la ɗan ba wai ba zan ce ba ne ba an gane ko a sai ɗan yana nan yana raɓe shi kuma yana wani abu daban shi imam ahmad yana amsa ne ga shaidan ba ga ɗansa ba amma shaidan bai sani ba allah bai kaddare shi da mutuwa a wannan kalan ba sai ya farfado sai ɗan shi ya tambaye shi yayin da ka zo rasuwa kana cikin magagin mutuwa na ce maka kun la ilaha illallah kana ta ce min lamesa sai ce ayi ba maganar ka nake ji ba shaidan ne yake cewa imam ahmad na yi ta gwagwarmaya da kai a duk tsawon rayuwarka in samu ni rabo daga gare ka ban sami ka ba ban samu komai daga gare ka ba har zuwa wannan lokacin za ka mutu ka bar ni a haka shi kuma imam ahmad yana cewa la ai ban kukuta daga gare ka ba tukunna har yanzu ina nan a hannunka <laughs> har yanzu za ka iya mun sharri to manzara sallallahu alaihi wasallam yace inna ifritan min aljinni tafallata alayya albarihata wani ifritu daga cikin aljanu ya bijiro min bakatatan ina sallan dare jiya albariha ai amsu billahi aqrabu layli shine albariha daren shekaran jiya ba a kiransa albariha aqrabu laylin zalat shine albariha to malamai suka yi ta saɓani wace sallah ce manzo Allah sallallahu alaihi yake yi wannan aljanin ya bijiro masa wani suka ce na filfili ne yake yi da daddare wani suka ce a sallah ce ta wajiba yake yi da daddare wani suka ce a da rana ne ba yake yi ko nafila ko farilla yace li yaqta alayya salata ya zo ne domin ya yanke min sallah ya rage min ladan sallah kuma dama mun karanta yaqta salata almar'i idza lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'akhirat ar-rahl aha almar'atu wal himar ha wal himar wal kalb al aswad sai sahaba suka ce ma balu al kalb al min al ahmar sai ce al kalb al aswad kenan bakin kare shaydan ne kenan shaydan na yankewa mutum sallah yana ragewa mutum ladan sallarsa sai manzara sallallahu ya ce fa'amkanani Allahu minhu ai ne wa asamani minhu sai Allah maɗaukin sarki ya kare ni daga sharrin wannan shaidan wannan aljani sannan kuma ya ɗora ni a kansa ya bani galaba a kansa a wata riwaya cikin sunanun nasa'i manzo Allah sai ya ce fa akhadtuhu fa sara'tuhu fa khanaqtuhu hatta wajadtu barda lisanihi fi yadi ko ala yadi sai na kama shi sai na yi kokawa da shi kuna kuna gargawa farko sai na kama shi shi aljanan na biyu sai na yi kokawa da shi na uku sai na shaƙe shi da na shaƙe shi ya shaƙu da kyau sai da harshen sa ya fito ya zube a cikin tafin hannuna har sai da na ji sanyin harshen sa a cikin tafin hannuna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa malamai suka yi ta sabari. duk wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ne yana cikin sallah ko yana wajen sallah an idan da sallah kafin ya kama shi ya kokawa da shi ya shaƙe shi ko kuma duka cikin sallar yake yake wannan hadisin ya ci gaba da cewa fa'arattu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjidi sai na yi yunkurin na ɗaure shi jikin wani ginshiki daga cikin ginshikan masallacin shi ma duka cikin sallah ne ko wajen sallah da wannan su malamai suka ce wannan ya faru ne a wajen sallah ya idar da sallah kenan suka yi wannan kokawa da shi ya shaƙe shi ya yi ƙoƙarin ya ɗaure shi a jikin ginshikin masallaci mai yasa domin irin wannan harka motsi mai yawa irin wannan yana lalata sallah su kuma suka ce a'a a cikin sallah aka yi wannan duk wannan harkokin da kama shi da kokawa da shi da shaƙe shi da ɗaure shi a cikin ginshikin masallaci da yi yunkurin yi duka a cikin sallah ne suka ce li'anna harakatun yasira wannan motsi ne mara yawa <clears throat> amma zahiri fa motsi ne mai yawa yanzu a ce ka ce ba aljani ba mutum ne ya zo ya same ka kana cikin sallah ka shaƙe shi ka yi kokawa da shi a cikin sallah sannan ka yi yunkurin ɗaure shi jikin ginshikin masallaci a ga wannan harka ce mai yawa kuma wannan ihtimalin ya fi ƙarfi cewa cikin sallah ne domin an samu fa'a taqib ya ce fa'akhaztuhu kamar ka ce thumma amatahu fa'aqbara littaqib me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yunkurin ya daure shi a jikin ginshikin masallaci yace hatta tusbihu wa tanzuru ilaihi kullukum yace domin ku waye gari dukkan garin madina kowa ya zo ya ga aljani a ɗaure jikin ginshikin masallaci kullukum dukkanku da wannan malamai suka kafa hujja akan cewa ya halarta mutum ya ga ya ga aljani mutum zai iya ganin aljani ko ba zai iya ba yunkurin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kenan domin a daure shi gari ya waye kowa ya ganshi inda ba zai yi ba manzan Allah zai wannan yunkurin me ya hana shi ba rashin iya yiwuwar ganinsa shi ya hana shi ba wani abu ne daban ya hana shi za mu zo mu karanta al'imamu zamakshari a cikin tafsirinsa al-kashaf shi kuma yana cewa sam ba zai yi mutum ya ga aljani ba muka ce mai hujjarka sai ce ai Allah ya ce cikin suratu al-a'raf innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu tarawnahu lallai da shi da zuriyarsa da kabilarsa duk suna kallon ku suna ganin ku amma ku ba kwa ganin su ku ba kwa ganin su to Allah ya ce ba ka ganin shi yaushe zaka ce zai yi ka gan shi waye mai gaskiya zai yi a ga aljani ko ba zai yi ba <laughs> zai yi kuma ba a yi karo da wancan ayar ba ai wancan ayar tana bayani na akan cewar ba zai taɓa yiwa ka ga aljani cikin haƙiƙanin yanayinsa ba ai huwa jismin latif haƙiƙanin wato halittarsa wani irin wata irin halitta ce mai taushi ba zai yi ka gan shi ba amma idan ya rikida ya canza ya koma wata halitta zaka gan shi jibril alaihi salam a hakikanin halittarsa sau nawa a rayuwarsa sau biyu mafi ingancin magana sau biyu akwai wanda suka ce sau uku amma yawancin zuwa da yake sai ya rikida ya koma cikin surar wani mutum da hayyatul kalbi ko sai a ganshi cikin sauki lokacin da manzala sallallahu alaihi ya ganshi yana garo hira me faru ya me? ya tsorata sai da ya ne ki tukunna yana fama da wannan bala'in da ya gani amma in ya zo cikin surar da hiyatul kalbi sai ya gan cikin sauƙi ya karbi wahayi ba tare da wata damuwa ba to kai yanzu zaka iya ganin mala'ika a cikin haƙiƙanin yanayinsa yau mai raunar mala'ikata la bushra yau ma'izin lil mujrimina wa yaquluna hijiran mahjura a sa muna shamaki ba za mu iya ganin shi ba ga mala'ika wallahi ka kare ka tafi Allah ya samu ga mala'iku na gari ana ganin <laughs> ana iya ganin na gari ko ba za a iya ganin su ba hadisin bara ibn azib a cikin sunan iya nuna cewa idan ka zo mutuwa ko lokacin da mutum ya rasu ana dab da ɗaukar ranka akwai mala'iku da za su zo maka su ne mala'iku masu karɓar ranka amma yanayinsu mai burgewa ne za su zo suna kyalli su zo da tufafi da turare su zo da alkafaninsu daga sama za a taho da alkafanin kayan kai mumini ne da turarenka duk wannan alkafanin da muke sawa a nan wani shirme ne su a gurin ai za su zo da alkafaninsu za su zo da turarensu sannan za su zauna can nesa da kai su turo maka da mutum daya da mala'ika daya. shi zai zo ya zari ran a hankali ba fada ba damuwa akwai wata baiwar Allah da ta su kwanan baya da yawa daga cikinmu za mu yi mahaifiyarta ta gaya min ya ce mai albarka mai biye ga iyayenta mun santa ta daɗe tana rashin lafiya tana kwanci kan gado ranar da za ta mutu tana tare da mahaifiyar sai take cewa ya ke baba kin ga wasu mutane can kwa ita a gurin ta mutane ne bata san mala'iku bane baba ga wasu mutane can fa wancan kusurwar ina ganin su farare ne kasu dan abin sha'awa baba zan je gurin su can an jima kawai sai ta cika wannan mala'ikun ta gani Allah ya samu ga irinsu amma kuma lokacin da mala'ika jibril alaihi salam ya zo cikin yake zuwa cikin yanayin mutane sahabbai suna ganinsa. sa الحديث thani cikin arba'unan nawawiya istala alaina رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد كان كرشن حديث ساكا تيمي إنه جبريل جاءه جاءكم يعلمكم دينكم النبي أغنش كو بي غنشي با صحابي سن غنشي كو بس توس غنشي با har ma suna cewa fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu sun ganshi to saboda haka zaka iya ganin su aljani ma haka ka iya ganin sa in ya rikida ya koma wato yanayin mutane ko ta halitta daban to saboda haka maganar jumhurin malamai shine ka iya ganin sa idan ya rikida amma kuma idan yana cikin hakikanin halittarsa ba za ka iya ganin sa ba yace fa zakartu qawla akhi sulaiman fa zakartu qawla akhi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nayi yunkurin daure shi a jikin ginshikin masallaci sai na tuna da maganar dan uwana malamai suka ce imma annahu akhuhu fil fiddi fil islam wa imma annahu akhuhu fil nubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin dan uwansa a cikin addini ko kuma yana nufin ɗan uwansa a cikin annabci da anna haza nabi wa haza nabi wani annabi ne ya ce suleiman annabi suleiman alaihi salam wanda allah maɗaukin sarki yake cewa game da shi wa wahabda li dawuda suleimana sai muka wa annabi dawuda alaihi salam kyautar ɗa annabi shi da suleiman ni'mal abadu ni'mal abadu innahu Awwa yace madalla da wannan bawan Allah Allah ne ya ba masa innahu lallai shi awwa mai yawan komawa ne ga Allah subhanahu wataala gashi Allah ya bashi mulki ya sarrafa duniya yadda yake so ga kuɗi kuɗi na cikin dukiya ta cikin ruwa daban dukiya ta waje daban ga sojoji ga fadawa daga mutane da aljanu amma duk da haka innahu awwa ga wata fa'ida wai bari in tambaya wai da mai hannu da shuni mai godiyan Allah mai koma ga Allah da kuma faƙiri da Allah ya jarabce shi da talauci da musiba amma mai haƙuri wanne fi alkhairi a wurin Allah eh fakiri ba da yake duka mu fakire ne ba an tambayi sufyanu thauri a tabi'iyyul jalil ayyuhuma afdal الغني shakir أم faqiru الصابر wanne ne ya fi a cikinsu mawadaci mai godiya ga Allah ko kuma fakiri mai haƙuri wanda ya fi sai ce kilahu ma sawa sai ce kilahu ma sawa kuma idan ka je cikin istilahin alkur'ani mai girma za ka samu kilahu ma sawa a wannan ayar da muka karanta ni'amal abadu innahu akan wa aka yi wannan maganar akan annabi sulaiman alaihi salam idan ka koma cikin suratul sad an yi kwatankwacin wannan maganar akan annabi Ayubu alaihi annabi Ayubu mai mulki ne mai sarauta ne mai kuɗi ne fakiri ne na kuma bayan fakiri ne sai allah ya ɗora masa larura allah ya ce wazkur abadana ayyub haka ne ko wazkur abadana ayyub إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ce lokacin da yake kiran mahalicinsa cewar lallai shaidan ya cutar da shi ya dora masa larura ta ciwon kafa wane ne ya jarabce shi da ciwo amma sai ya dangantawa shaidan ta'adduban kai ma idan kana da ciwo irin wannan ka dangantawa shaidan ta'adduban kamar da annabi ibrahim alaihi salam yayi <clears throat> ma ya ce alladhi khalaqani wa huwa fa huwa yahdi walladhi huwa yut'imuni wa yasqin yana magana akan wa akan Allah da ya zo kan rashin lafiya sai ce wa idza maridtu idan ni da ya rashin lafiya bai danganta Allah ba fa huwa yashfi ta'adduban to Allah madaukin sarki ya ce urkub bi rijlika hadha mugtasalun barinun wa sharab wannan kafar taka ka daki ƙasa da ita ruwa zai bubbugo ka sha wannan ruwan ya zanto muhtasarun ka yi wanka da wannan ruwan wa sharab kuma wato abin sha ne mai daɗi mai sanyi yana sha yana wanka sai warki Allah sai ya ci gaba da cewa wa Habda lahu har zuwa inda ya ce wa khudh bi yadika dhikhan fadrib bihi wala tahnas sai ce inna wajadnahu alfaqiru sabir alfaqiru sabir Allah ya ce mun tarar da shi bawan Allah ne fakiri ne mai hakuri? ni'mal abdu madalla da wannan bawa innahu awwab lallai shi mai komawa ne ga Allah a cikin dukkan amuransa yabon da Allah ya wa annabi Suleiman ni'mal abdu innahu awwab wa huwa ghaniyun shakir irin wannan yabon Allah ya wa annabi annabi ayyuba alaihi salam yace ni'mal abdu innahu awwab huwa faqirun sabir kilahuma sawa <laughs> inji inji wa inji sufyanu thawri amma jumhurin malamai ba su yarda da wannan ba sai suka ce me sai suka ce alghaniyu shakir afdalu min alfaqir sabir <laughs> suka ce mawadacin nan mai dukiya mai godiya ga Allah ya fi matalauci mahaƙurci mai dalilinsu dalilin na farko suka ce wannan ayoyin da suka zo daidai ne saboda haka sun yi daidai a wannan amma idan ka zo istinbati kuma shi alghaniyu shakir dukiyar tasa amfananta na koma gare shi yana koma ga mutane haka ne jama'a kenan shi na karuwa mutane na karuwa to shi fakiri mai haƙuri fa haƙuri shi <laughs> haƙuri shi yana amfana sa haka ne jama haƙuri shi na amfana mutane alayi har bari mu bi in ka gada ma ka ɗauki maganar jumhur in ka gada ma ka ɗauki maganar sauran malamai ya ce fa zakartu qawla ake sulaiman sai na tuna da maganar dan uwana annabi Suleiman alaihi salam wace maganar kenan inda ya yi addu'a ya ce rabbi habli mulkan haka ne ko Ya ce rabbi habli mulkan layan bagi da ahadin min ba'di haka zo a nuskata a gurinku akwai rabbi firli? a gurinku akwai to to mu ji ni da a gurina rabbi habli mulkan layan bagi da ahadin min ba'di idan ka koma urwatul hadith idan ka koma cikin littattafan hadisi kusan zan ce maka 90% na riwayar wannan hadisi dukkan su haka suka rawaito tun daga kan sahabbai har zuwa na ƙarshe rabbi habli rabbi habli ayar kuma ba haka take ba ayar ba haka take ba ya ayar take rabbi firli wa habli mulkan layan bazi da ahadin min ba'di anan ne malaman hadisi suka ce ba zai taɓa wa a ce sahabban manzo Allah sallallahu da kuma masu riwayar hadisi duk da irin dikkar da suke da ita wajen riwaya a ce dukkansu wajen 90% sun taru akan kuskure wai ba su gane wannan ayar ba haka take ba ba zai yi ba al-imamul kirmani sai ya ce wannan riwayar haka ta zo daga gurin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ta zo ne fi ma'aridil iktibas ta zo ne don me fi ma'aridil iktibas kuma idan za ka yi iktibasi za ka iya tasarrufi ka ɗan cire wani abu ko ka ƙara wani abu an gane ko mun san iktibasi ko kai ba mu sani ba wa zai ba mu misali ɗani iktibasi a cikin albalagatul wadiha wanda suka yi karatu a bangare na karshe ilmul balaga albalagatul wadiha kana da ilmul bayan ilmul ma'ani ilmul badiya idan ka koma ilmul badiya daga cikin abubuwan da aka kawo akwai al-iqtibas kana cikin magana kawai sai ka yanko wata aya ta shiga ba tare da ka ce qala Allahu ta'ala ba ko ka yanko ni hadisi kawai sai ya shiga shine iqtibas an gane ko addu'a ce annabi Sulaiman yayi rabbi ghafirli ya allah ka gafarta mun kurakurai na malama suka ce haza min babi hasanatil abrari sayyi'ati sayyi'atu al muqarrabi ai su ba wayansu masu kurakurai ne da yawa ba amma suna neman gafara wa mulkan ka bani wani wata irin sarauta wani irin mulki sai ya zo na kira, na kira ɗan nan wani irin mulki ne ba a taɓa yin shi a duniya ba kuma har duniya ta naɗe ba za a yi wannan mulkin ba baƙi ne a hannun min ba'adi sai da ya gama sharhi sai da ya sharhi ba ya ce mulkan sai ce baƙi ne a hannun min ba'di bayana babu wani makaluki a duniya da zai wannan sarauta har har a nan da duniya ba annabi ba ba mala'ika ba ba mutum adi ba ba wanda zai ruwa na mulki rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di anan tambayar ita ce na farko tukuna yanzu ga annabi ya roƙi Allah mulki da sarauta da kuɗi mai yawa ya halarta malar rabiu hafizahullahu ta'ala ya ce allah ba ni dukiya mai yawa allah ba ni sarauta allah ba ni shugabancin ƙasar nan ya halarta a yi wannan tambayar ko kuma yi wannan roƙo mutum ya roƙi allah duniya mai yawa anan akwai kuma waɗanda suke da shubuhar cewa yaya annabin Allah zai roƙi Allah dukiya irin wannan alhali shi Allah baya son bawansa ya nemi duniyarsa shi yasa ma Allah madaukin sarki cikin alkur'ani mai girma ya zambaci duniyar da yawa إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور duk duniyar baki da sarautarta da kudinta da komanta illa mata'ul ghurur من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون لو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء ازهد في الدنيا يحبك وازهد فيما عند الناس يحبك الناس to sai ga annabi suleiman alaihi salam yana cewa mulkan abinda zaka bani din ma mulkan la kuma la yanbaghi li ahadin min ba'di to ga, ga amsa wannan shubhar yana da kyau musan amsarta ga amsarta annabi suleiman alaihi salam bai roƙawa kanshi ba annabi suleiman alaihi salam bai roƙawa kanshi wannan duniyar ba wai ya roƙa da don ya more ba ya roƙa ne don wa Allah aiki da shi kuma mulkin duk duniya bai ne ba shi ne annabin wannan zamani ya roƙi wannan don Allah maɗaukin sarki ya ba shi don wa Allah aiki malamai suka ce yi ayi hada abin da yake ƙarfafa wannan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi sahih wanda yake nuna cewa li kulli nabiyyin da'watun mustajaba wani annabi yana addu'a guda ɗaya da aka bashi yana roƙa za a bashi to annabawa sun gaggauta da nasu an babba su shi kan annabi nuhu alaihi salam shi addu'a sama me yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina duk duniya ya addu'a kuma Allah ya halaka su baki daya an bashi addu'ar sa shi kuma wannan annabi Sulaiman alaihi salam duk duniya ya nemi mulkin sa kuma aka bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya jinkirta addu'arsa almustajaba zuwa gobe kiyama don ta amfane mu ar-rahmatul muhda ta saboda haka annabi suleiman alaihi salam bai wa kansa duniya ba ya roƙa ne dan ya yi da'awa kuma an bashi kuma wallahi sarauta da aka bashi har duniya ta nade ba za a yi ta ba to mutumin da yake duk mutanen duniya sojojinsa ne a wannan lokacin dukkan aljanun duniya sojojinsa ne mutumin da yake yau kana maganar jirgin sama ko kana maganar irin jirgin kasa ne china nan mai sauri ko to shi abinda allah ya bashi ne iska wali suleiman riha guduwa shaharwa da annabi suleiman alaihi salam da iska guduwa tafiyar ta daga safiya zuwa rana zuwa rabin rana yayi daidai da tafiyar da zaka yi akan doki ko jaki ne wata guda wa shahar tafiyar da wannan iskar za ta yi daga tsakiyar rana zuwa faduwar rana yayi daidai da tafiyar da dokinka ko jakinka zai yi a wata guda kenan daga safe zuwa yamma awa goma sha biyu iskar annabi suleiman alaihi salam na tafiyar wata biyu shi ba ruwan shi da fetur Allah kwa ai shi ba maganar fetur ake ba maganar iska kawai ake Ina son in je america iska bismillah kafin <laughs> eh? ka gita ido kawai annabi suleiman yana america irin wannan ci an taba samu a duniya an ba a zamanin shi ba har duniya ta nade duk wani ci gaban da aka samu wallahi ba za a yi ba tattalin arzikinsa na ƙasarsa a wannan lokacin yana da sojoji masu nutso cikin ruwa za su shiga su ɗebo masa lulu'i su ɗebo masa zinari da azurfa ba batun mai ake ba ba batun mai ba kuma inda batun mai ake a wannan zamanin ma sojojin za su je duk inda mai yake a ƙasa ba wai tono shi za su yi ba a ɗebowa za su yi kawai aljanu ne ba sai ka wahala a za a tono mai a maiduguri a ina ya za a yi a kawo kuɗi a kawo kayan aiki a kayan aiki shine a shiga a ɗebo tsira kulla banna'in wa gawas duk gini da yake so duk girman gini akwai aljanu da mutane masu yi koman tsawonsa koman girmansa a sama kafin ka gitta ido kawai ayi wa akharina muqarranina fil asfar wansu aljanu kuma sun yi laifi an daddaure su hannayensu zuwa su suna nan mulki kenan fa ya zanto hatta ma aljani ma bai isa ya ja da kai ba a lokacin da ya su wani gini ya sa su wani gini wani gini ne mai girma sosai mai tsawon gaske sai ya zo ya tsaya yana kallon su ya dogara da sandarsa yana kallon su aljanu suna nan suna ta aiki annabi suleiman alaihi salam a sai ya rasu ya mutu yana nan kan sandarsa yana tsaye su ba su sani ba suka yi ta cika aiki suna gani yana nan a raye shi na Allah ya ce ma harra sai da aka daɗe ana wannan ginin sari na cinye sandar sai da sandar ta gama cinyewa baki da kawai sai ya faɗi bayyana aljinnu a wata riwaya tubayyinat aljinnu allaw ya'lamuna alghaiba ma labithu fil azab almuhin ha da ai da sun san ya mutu da tuni sun tashi aiki shi yasa al-imam al al-basri yake cewa duk wani dan adam wanda Allah ya halicce shi yayi masa wata ni'ima to Allah na bin sa bashin wannan ni'imar banda mutum ɗaya shi da annabi Sulaiman alaihi salam duk wani bawa wanda Allah ya masa wata ni'ima Allah na bin sa bashin wannan ni'imar ma'ana baka gama gama godewa Allah akan wannan ni'imar ba baka yi wa Allah sakayya akan wannan ni'imar ba amma banda mutum da shi da annabi Sulaiman alaihi salam ni'imar an masa an masa an masa komai yana da amma kuma Allah bai bin sa bashi da Allah yana bin sa shi da bai ce masa haza ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab haza ata'una bayan an gama bashi ga sarauta ga aljanu ga mutane ga komai da komai sai a ce haka ce to wannan ita ce kyautar mu gare ka sannan mun baka zabi famnun ɗan ka ga dama wannan dukiyar da muka tara maka ka ciyar da mutane kai sadaka da ita kai kyauta da ita ɗan ka ga dama kuma a amsik ka rike kai kaɗai ka cinye min gairi hisab ba hisabi a kanka kai wallahi an yi saurata a duniyar da kiyama kakaf annabawan Allah za su shiga aljanna shine na ƙarshe don me don za a ta mishi lissafi da hisabi ina ka samu wannan ya ka kashe ina ka samu wannan har sai kowa ya gama shiga shi ba gama hisabinsa ba hiya atharun batila la asla laha domin wayannan ayoyi sun karyata in kana son ka gane karyatawar su sai ka ci gaba da karatun ayoyin. Allah ya ce wa inna lahu indana la zulfa shi annabi Suleiman alaihi salam yana da wani kusanci na musamman gare mu inji Allah wa husna ma'a yana da kyakkyawan makoma gobe kiyama haka ake yawo da wani asar batil shi ma cewar abdurrahman ibn auf kun sai yana daga cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna ko wa yafi kudi a cikin su shine sai aka ce wani asar ne wai sai aka ce abdurrahman ibn auf sai mafarki aka yi tashin ba, aka zo za a shiga aljanna yana kallo abubakar ya shiga yana kallo umar ya shiga usman ya shiga aliyu ya shiga talha ya shiga sa'ad ibn abi waqas ya shiga zubair ya shiga shine na ƙarshe shi da ya zo shiga ma na ƙarshen guri sai da kyar ya samu ya tsallake rijiya da baya sai shiga to da ya farka sai abin ya tsoda shi sai koma gudun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar na bushara da aljanna ba ce to mafarkin da na gani yau ya tsoda ni ni ne na ƙarshe da na shiga kuma kafin na shiga sai da na sha wuya wai athar ɗin wai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ai dan yawan dukiyanka ne ake maka hisabi to hisabin shi ya jinkirta ka baka shiga da wuri ba to shi ma wannan athar ɗin batil ne batil la asla lahu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ne tuna da maganar dan uwa na annabi suleiman alaihi salam rabbi ghfirli ya allah ka gafarta min wa habli mulkan sannan ka bani kai min kyautar wata irin sarauta la yanbaghi li ahadin min ba'di wanda ba zai yu a ce wani a bayana ya samu wannan sarautar ba to da na tana da wannan sai ban daure aljannan a jikin ginshikin masallaci ba da ɗan na ɗaure shi kamar na shiga haƙƙin ɗan uwa na annabi suleiman alaihi salam wanda ya wannan roƙo a gurin allah subhanahu wa ta'ala kuma allah ya bashi to idan na zo na yi wannan wannan hususiyar da ya nema a gurin allah to na ɓata kenan kun fahimci wannan gwajama jama'a annabawa kamar rige-rige suke kowanne yana son ya samu wata khususiya ta musamman a gurin Allah kuma Allah na basu to shi annabi Sulaiman alaihi salam ya roki wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai son ya bata masa lissafi saboda haka sai ya ƙi ya ɗaure wannan aljanin a jikin ginshikin masallaci sai ya kyale shi sai ce faraddahu khasi'an sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar da wannan aljanun aljanin khasi'an wulakantacce kaskantacce to wannan hadithin hadithi ne cikin sahih al-bukhari da muslim yana cikin musnad ahmad yana cikin sunan nasa'i hadithi ne wanda ingancinsa ya kai kololo wajen inganci amma duk da haka sai da aka sami wa'yansu suka yi tunanin suka yi kokarin inkarin wannan hadithi. an samu mutanen da suka ce wannan hadithin da sisa sare daga wurin yahudawa suka shigar cikin addinin musulunci domin a gurɓata addinin musulunci muka ce me hujjar haka sai suka ce salauta mai girma irin wannan allah ya baiwa annabi suleiman alaihi salam shi kuma wannan hadithi yana nuna cewa har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kokawa da shi ya shaƙe shi hatta bar da lisanihi ala yadi to saboda haka wannan hadisi yana nuna cewa ya shiga haƙƙin ɗan uwansa annabi Sulaiman alaihi salam to sai malaman sunna suka ce ai su da suka yi inkarin wannan hadisi su ne yahudawa <laughs> ka gane ko suke shiga wata riga don mu ce suna kare addininmu domin wannan hadithin ya inganta sahabin da ya rawaito shine abu huraira hadithansa baki ɗaya classical ones ne dukkan hadisan abu huraira ba a taɓa su kakaf cikin sahabban manzala sallallahu sallama ya fi su kaifin basira da kaifin hadda saboda haka ana dogaro da shi sannan kuma cikin kutub a sunan bukhari ya rawaito muslim ya rawaito ahmad ya rawaito nasa'i ya rawaito malamai sai inganta hadisin yaushe zaka ce bai inganta ba kuma batun an kwace mulkin a hannun annabi suleiman an baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakan bai taso ba don annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi hukuri ya ɗaure shi a cikin ginshikin masallaci sai ya tuna da wannan addu'ar sai ya bari muna fata an gane hadith yana cikin sahih bukhari kitabus salati